al-muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallam wanda ya dace da lissafin sha hudu ga watan Julai 2026 daga wannan masallaci wato babban masallacin jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Samuru a Zaria inda muke darasi a cikin littafin al-aqidatul wallafar al-imam Sheikh islam Abul abbas أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمة الله عليه wannan shine darasi na biyar a cikin jiran darussan wannan littafi mai albarka insha Allah za mu tashi inda malam yake cewa wa min al-iman billahi al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أنا مغفانكم سيتشي فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا ثني له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه malam yace fala yamfuna anhuma wa tafdihi nafsuh kuma ba sa korewa Allah abinda Allah ya tsiffanta kanshi da shi wala yuharrifuna al-kalima amma wadi' ba sa kautar da ma'anar zance daga bigirarsa wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati ba sa yin ilhadi wato karkacewa a cikin zance da ya shafi sunayen Allah da ayoyin Allah wala yukayyifuna ba sa yin ba sa cewa ga yadda sunan yake ko siffar wala yumathiluna kuma ba sa yin kwatance game da siffofin Allah wala yumathiluna sifatihi ba sa kwatanta siffofin Allah bi sifati khalqihi da siffofin halittunsa da annahu subhanahu domin shi Allah maɗaukakin sarki la saniya lahu ba shi da takwara wala kuf'a lahu ba shi da tsara wala nidda lahu ba shi da abokin hamayya wala yuqasu bi khalqihi ba kuma a kwatanta Allah da halittunsa li'annahu subhana saboda shi Allah mai tsarki a'lamu bi nafsi yafi kowa sanin kansa wa bi kuma kuma yafi kowa sanin sauran halittu wa asdaqu qila kuma Allah yafi kowa gaskiyar zance wa ahsanu hadithan min halki kuma Allah ya fi halittu iya magana wannan gabar ci gaba ne da sharhin abinda malai yake assalawa na cewa min al-imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu nafsuhu anan yake bayyana mana cewa su ahli sunna wal jama'a masu bin tafarkin magabata wanda suke bin alqur'ani da sunna wanda aka kira da suna at mansura din daga cikin tafarkin su shine fala yanfuna anhu ma wasafa bihi abinda Allah ya siffanta kanshi da shi ya ambata a cikin alqur'ani kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ta hadisi ingantattu to ahli sunna ba sa yin tsaurin ido su ce ba su yadda ba Allah ya ce yana da hannu za su ce sun yadda yana da hannu Allah ya ce yana da ido sun yadda yana da ido Allah ya ce ya daidaita kan al'arshi sun yadda duk wani abu da Allah ya ambata cikin sukofinsa ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin sukofin Allah to ahlus sunna ba sa yin tsaurin ido su ce ba su yadda ba irin yadda mu'tazila suke yi irin yanda asha'ira suke yi da sauran yan bid'a su rufe ido su ce kawai ai su ba su yadda ba sannan kuma su raya wa kansu cewa ai yin hakan tsarkake Allah saboda suna ganin idan sun faɗi wannan sifar kamar sun siffanta Allah da halittu malam ya ce wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'i kuma ba sa karkatar da zancen Allah daga bigiransa mawadi' jam'i ne na kalmar mawdi' wato shine al-ma'ani allati yufidu hatta abinda ayoyi suke faɗi da hadisai suke faɗi shine mawdi'aha bigiran fassara to ba sa karkatar da wannan bigire wato su mai da shi wani gefe daban shine taharifi ga abin da aya take nufi ko ga abin da hadisi yake nufi a karkatar da shi kamar wancan da mutajila suke faɗa aka ce a wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ila rabbiha nazira sai su ce kaga fassara da aka sani shine ila rabbiha zuwa ga ubangijin su naziratu masu masu jibi. sai ce a ila dinnan ba ila ce harafin jarra ba wai ila ce mufradi na ala'u saboda haka sai ce ila rabbiha ni'imomin ubangiji da suke jira hakan an ce wa kallama Allah Musa taklima sai ce a wa kallama Allah ai shi Musa ne ya magana da Allah ma Allah bai magana da shi wannan taharifi wato karkatar da magana daga mahallinta kuma za mu zo mu ji a gaba malamai sun musu rubdugu sun musu raji to musulmi na kwarai ya guje ma irin wannan karkatar da ma'anan magana daga bigiranta wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi shi ma al-ilhad abinda ake nufi da shi shine al-udulu an an ko an haq karkacewa daga gaskiya shine al-ilhad daga nan ne mutumin da ya ta samu Allah sai a ce mushi mulhi mulhid shine wanda yake wato bai da akwai Allah ba so da ya kai ya kai matuƙa wajen karkacewa daga fitra ɗabi'a halittar ɗan adam ma da sauran halittu ta hukunta cewa da ɗan adam da dukkanin halittu sun da akwai Allah da ɗabi'atul hal idan wani ya kai lalacewa ya ce shi bai ma yarda akwai Allah ba sai a kira shi da suna mulhid wato wanda ya karkace ga baki ɗaya Allah ka tsare mu shi za ke ce makabari lahad allahad wanda ake yi mishi a irin wannan ɗakin na na can ciki ɗin saboda an karkatar da shi daga setinsa to al-ilhad shine karkacewa daga gaskiya kuma iri biyu ne akwai al-ilhad bil juhud mutum ya karkace da gaskiya ta hanyar yin musu kawai gaba ɗaya irin yadda Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa kage yace sun yi juhudi shi abin da yake magana a irin wannan ilhadi ne na ƙaryatawa mutum yana ji yana gani irin abin da mutanen makka wato suka dinga yi ma musulunci suna ji suna ganin gaskiya Allah ya ce fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadu ita wannan ilhadi na ɗaya kenan na biyu kuma akwai ta'aqilul ma'ani a dirkita ma'anar magana daga gaske ta zuwa wani abu daban shi ma wannan ilhadi musamman a cikin babuka na al-asma'u was sifat da muke magana a nan malam yace wala yukayyifuna ba sa cewa kaifa yaya abin yake na faɗa wata siffa daga cikin sufin Allah madaukakin sarki ahlus suna ba sa cewa to yaya take kamar yadda muka faɗa ranar mu kan mu halittu muna da sunaye na siffofinmu da sunan ya ilka amma kankanin halittu ma wannan suna ma'anar shi ba ɗaya ba ce da hannun mutum da hannun agogo da hannun watakila a ce hannun wata dabba ko idan kaza duk ba iri ɗaya ba da idan mutum da idan ruwa da sa ido kaga duka ido ne amma ba abu dai bane ga cikin halittu ma ke waɗanda suke bayi ne su to ina kuma ga Allah madaukakin sarki saboda haka ba a cewa kaifa wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqi sannan kuma ba sa kwatance a sune wato mumassila kenan masu cewa hannunsu hannun Allah kamar hannunsu ta'ala Allahu amma yakunu ulul kabira ko su ce magana Allah kamar irin magana su ce ko ta siffa ta Allah kamar irin ko su ne to waɗannan su ne masu yin tamsili su ma bata ne domin kuwa a tunda Allah ba shi da irin shi ballantana ayi kwatance da irin shi kamar yadda yake cewa hal ta'alamu lahu saniya ka san wani wato mai irin sunan Allah ko kamarsa kuma Allah ya ce falatas alulillahi an dadan idan wanda ya kwatanta Allah da wani ya sanya wa Allah middu kenan wato ya ce ga wani wato abokin hamayya Allah ya ce wala yumathiluna bi eh, sifatihi bi sifati khalqihi li annahu subhana la samiyya lahu domin Allah madaukakin sarki wanda ya tsarkaka ba shi da as-sami as-sami shine takwara na irin sunanka namesake Allah bai da takwara a sunayensa da siffofinsa da ayyukansa da buwayarsa Allah bai da takwara a cikin halittunsa wala kuf alahu ba kuma yi da kuf alkufu shine tsara met wanda kuka taso tare ko kuke aji ɗaya tare ko kuke sana'a tare wato wanda kuke kafaɗa da kafaɗa da shi a rayuwa ko sarkokin rayuwa shi ake ce ma alkufu to Allah bai da kufi bai da kufi shine sai zaki cewa an zo aure ana buƙatar kafa'a idan zama wanda za su iya wato kafada da da juna wala nidda lahu kuma Allah bai da annid shi kuma shine mai hamayya wanda yake gasa da kai shine anniddu wannan kalmomi guda uku as-samiyu da al-kufu da anniddu duka ma'anansu mutaqariba ne amma dai kowane mun fassara shi da Hausa da muke ganin watakila za ta bambance ma'anoninsu to Allah ba shi da takwara ba shi da tsara ba shi da abokin hamayya cikin halittunsa kaga kenan babu wani wanda za a yi kwatance da shi da game da Allah mu mutane muna da tsararraki muna da abokai muna da masu abin nan ɗinmu takwarori watakila kana da ma wani wanda ya kama da kai kama sosai ko ɗan uwa to da ka kun da iya kwatance da shi da kai a wajen siffa ko a wajen tarayya ko a wajen ayyukan ku kuma kamar haka shi sa an ambaci mutum ba gane shi sai sai ai kwatance da wasu a ce wanda suke tare da suwa ne ko abokin suwa ne kamar yadda malarabawa suke cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi karka tambayi game da mutum ka tambayi game da abokan shi kaza abokan wai shi kenan fa kullu qarinin bil muqarani yaktabi kowane abokin gwami yana koyi da abokin gwami sai Allah bai da abokin gwami ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna ruwan kabira ya ci gaba da cewa wala yuqasu bi khalqi daka ba a kwatancin Allah da halittunsa bainahu subhanahu a'lamu bi nafsi Allah ya fi kowa sanin kansa daka abinda ya faɗa abinda ya fi kowa sani ne game da kansa bai dace wani ya zo bayan Allah ya faɗo wata siffa game da kansa shi kuma ya ga a'a ya za a yi kuma a ce Allah yana da siffa kaza to kamar yana so yayi da'awar ya fi Allah sanin Allah ke kul a antum a'lamu amillah ku ne kuka fi ilimi ko Allah Allah ne ya fi ilimi wa bi ghairihi kamar yadda Allah ya fi mu sanin kansa kuma ya fi mu sanin kanmu mu bayi Allah ya san filinmu da ɓoyenmu ya san abin da muka yi a da da wanda za a nan gaba Allah ya san mutum kafin ya haɗu mu ya rubuta duk bayanin abubuwan da za mu yanzu mu anan a matsayin mu na mutane abubuwa da yawa da muka yi mun su amma suna nan fi kitabin min qabli an nabra tun asali sana na littafi sannan kuma suna nan a cikin littattafan mala'iku wanda za su ce haza ma ladayya aki duk abin da ake bukata gashi na rubuta to nan ne bayi za su shiga mamaki suna cewa mali hadar kitabi ta yi galibu sagiratan wala kafatan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira to kaga wannan duk abin da muka aikata ke to haka kuma abinda ma ban mu aikata ba Allah ya san inda za mu aikata yaya zai kasance da kuma abinda za mu aikata a nan gaba daga nan zuwa babbar duniya Allah duka ya sani kaga ya fi mu sanin kawunan haka nan hatta abin da ke cikin zukatanmu kamar da Allah yake cewa wa nahnu a'lamu bima tuwaswisu bihi nafsu wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma kana kan adam ko muka san abin da zuciya shi ke sassaƙa masa ko mun fi shi kusa da jijiyar wuyar kaga Allah ya fi mu sanin kanmu saboda haka ya faɗa mana iya abin da za mu iya fahimta su mu tsaya iya nan Allah ya san kanshi kuma ya san mu annabi ita ya ce ta'alamu ma fi nafsi wala a'alamu ma fi nafsi kai ka san abin da ke cikin rana Allah ni ba san naka ba Allah ya fi mu sanin kanmu da shi kansa wa asdaqu qila kuma Allah ya fi kowa gaskiyar zance kamar da yake cewa man asdaqu min Allah haditha man asdaqu min Allah qila Allah ya fi kowa gaskiya saboda haka abin da ya faɗa gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne abin yarda abin kowane mumini sannan ya ce wa ahsanu hadisan min khalqi idan kuma iya magana ne to Allah ya fi halittunsa iya magana domin ga magana sana alqur'ani ta buwayi kowa wajen fasaha da zakin zance ba a taɓa gani ba shi yadda wani bawa zai so ya magana mai mai ɗanɗanon zaki ko mai fasaha ko ta burgewa ba zai kama kafar zancen Allah Alƙur'ani. to da ka Allah ya fi kowa iya magana mai daɗi da ka bayi su kwantar da hankalinsu su bi Allah shine tsiransu kar su nace akan yin shishigi game da al'amarin takwannin Allah da ainihin wato a karantarwa Allah madaukakin sai ce summa summa rusuluhu sadiquna musaddaquna بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه minan naqsi wal aibi yace thumma rusulu sannan ka sani cewa manzannin Allah subhanahu wata'ala manzannin da Allah madauki su ya aiko tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa manzo na ƙarshe shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to daga kan waɗannan manzanni baki ɗaya mutane ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala sarki ya aiko su ɗaya bayan ɗaya ya aiko su zuwa ga annabawa a afwan ga al'ummomi mabambanta Allah malam yace sadiquna masu gaskiya ne wato da abin da suke faɗa gaskiya ne domin daga Allah suke kawo ba sa faɗar ra'ayinsu ba sa yin zance da son zuciyarsu abinda Allah ya ce su aiko shi eh, fara shi suke aikawa ma ala rasuli ilal balagul mubin sannan musaddaquna kuma su abin gaskatawa ne aka ce mutum musaddaqi ne wato saboda yana faɗan gaskiya har mutane sun san shi da gaskiya har suna an san maganarsa don haka koyaushe abin da suke faɗa ke shi ta Allah ya ce ya Allah ya ce innaka alal haqqil mubin innaka alal haqqil mubin cikin nahali ko lalle kai kana kan gaskiya ko take kuma mabayyaniya to manzannin Allah gaskiya suka faɗa kuma masu gaskiya sun yadda da su sun amsa gaskiyarsu saboda duk abin da suka labari game da Allah gaskiya ne wani haza qala subhanahu wa ta'ala saboda haka ne Allah yake fada a ƙarshen suratu safat da yake cewa subhana rabbika rabbil izzati sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati ubangijin buwaya amma ya suna Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin abin da kafirai suke furtawa na ainihin siffanta Allah da siffofi marasa kyau kamar cewa da suke Allah yana da mala'iku ƴaƴa ne mata na Allah kamar irin waɗannan mazmuru suke faɗa Allah ya ce subhana rabbika sarki ya tabbata ga Allah ubangijinka rabbil izzati Allah wanda yake mabuwayi amma suna. ya ɗaukaka daga abin da suke siffanta shi da shi wa salamun alal mursalin Allah yake kuma amincin Allah ya tabbata akan manzanni walhamdulillahi rabbil alamin kuma godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sai ce fasabbaha nafsuhu kaga Allah sai yau kanshi tasbihi tasbihi shine tsarkake Allah daga duk wani wato abin ki na magana ko aiki ko makamantarsu kamar yadda yake cewa wato subhanahu anna ya lahu walad kaga tsarkake Allah daga kasancewa yana da ɗa irin subhanahu amma yushrikun Allah ya tsarkaka daga abin da suke masa shirka shi da subhana subhana ma'anarta tsarkake Allah shi sa tare daga cikin manyan lafuzza da ake amfani da su wajen ambatan Allah a bayan salloli da sauran wurare mabambata har ma ya zo a cikin falalar tasbihi cewa Allah madaukakin sarki yana ba da lada masu gwaɗi ga duk wanda yake yin tasbihi musamman na bayan sallar nan da kuma sauran wurare da ake yin tasbihi saboda furta lafazi ne wanda yake tsarkake Allah daga dukkanin wani mummunan abu ko wani aibi sawa'un na magana ne ko na siffa ne ko na wata mummunar fassara da wani yayi ma Allah madaukakin sarki ko wata siffa cikin sofin Allah da haka Allah yana yawan faranta ce subhanahu subhanallahi subhanallazi asra bi abdihi subhanahu anna yakun lahu walad subhanahu amma subhanallahi amma yushriku da ire-iren suna nan da yawa cikin alkur'ani saboda lafuzza ne masu ƙarfi sosai wajen tsarkake Allah daga dukkanin datti da barna da dukkanin siffa mummuna wa salamun alal mursalin sai kawo kuma yace fasabbaha nafsuhu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul Allah ya tsarkake kansa daga abinda masu yi annabawa taurin kai waɗanda suka saba wa annabawa sun siffanta Allah da wasu siffofi da Allah ya kore wa kansa waɗannan siffofi wa sallama alal mursalina sannan Allah kuma ya jinjina wa manzanninsa li salamati ma qalu saboda abinda suka faɗa magana ce kubutacciya min al-naqs wal aib babu wata naƙasa ko aibi a cikin maganar da annaba su faɗa da haka kar wani ya tunanin wani abu da ya tabbata a cikin alqur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka yi da karsasa a cikin zuciyarka cewa wannan aibatawa ne ga Allah wannan zai bujiro ne idan kwakwalwarka ta dauka ba ko kuma kana da wani datti a zuciyarka ko kuma kana da wani background mara kyau game da fahimtar matsayin alkur'ani da sunna idan mun gano wannan zamu gane cewa babu buƙatar mutum ya shiga duk irin rudanin da ƴan bid'a suke kawo mutane domin dai ka yadda cewa Qur'ani gaskiya ne sunna ingantacciya gaskiya ce to ka ɗauka abin da ke cikinsu su shine gaskiya kuma babu wani abu a cikinsu na nakasta Allah kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana iya ka karanta wani abu kai a iya gwargwadon ilimin ka ce ka ji kamar wannan mummunan magana ce ko kuma wani mai mummunan ƙudiri. ya sanya ka kan keken tsira ya maka wata fasara mummuna shi ne irin zabin da yake faruwa a cikin al'umma Akwai mutane masu dattin aƙida mutane wanda suke batattu akwai mutane wanda suke jahilai da sauran masu munanan kudurori sai su ɗauki nasoshin alkur'ani ko na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su dinga musu mummunar fasara kuma suna nuna mutane cewa to waɗannan maganganun fa ba su da fasara mai kyau kiristoci ma suna yin haka musamman ga alkur'ani sannan a cikin kuma masu da'awan musulunci suna yi ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan mummunan fasara to kai ma ɗayanka na musulmi in barko ka gane asalin ka'idar da kake gudanuwa akai ita ce cewa duk abin da ya tabbata alkur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi to a cikin shi babu na ƙasa ko aibi ga Allah ko ga shari'a musulunci ko ga manzo Allah sallallahu alaihi ya rage kawai sai ka ɗauki ka'idar da Allah ya wa mu'minai da Allah ya ce minhu ayatu bayyinatun hunna ummul kitabi akwai ayoyi masu bayani dalla dalla wanda kowa ya karanta zai fahimta sai Allah ya ce hunna ummul kitab sune majority sune mafi yawan abin da ke cikin alqur'ani wa ukharu mutashabihat akwai kuma wasu 'yan kaɗan waɗanda suke da rikici a zahirinsu kama mai Allah yake fa ladina amuru kama ladina fi qulubihim zaygun fa yataduna ma tashabaha min ibtiga al fitnati wa ibtiga al ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah idan mutum ba mumini bane idan mutum ya datti a zuciya to shine zai fara bibiyan cewa sai ya ga wallan waɗannan ayoyin da hanzo alama ce ta cewa baka ganta farki bane da shi kokarin cewa ayoyin da baka fahimta ba kana so sai sai ka murda su zuwa ga fahimtar ka ko kuma sai ka bayyana cewa akwai gazawa a cikinsu amma mumini baya haka abin da ayyata ta bayyana mumini Allah ya ce amma lazina amur fa yaquluna amma lazina fi fi min tigal fitna tigal ta'wila wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi yaquluna amanna bi kaji wanda zai imani ya ce ya gaskata Allah kawai karka yadda a same ka a cikin wannan talaba kuwa ta inkarin ayoyin alkur'ani mai girma ko murɗe ma'anarsu ko inkarin wani abu a cikin ingantattun hadisan manza Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka hakan wata magangara ce ta fata wadda ba za ta haifa mutum a ido Allah ka tsare mu ka tsare mana imani malam yace wa huwa subhanahu qaddama asima wa safa bihi nafsuhu bainan nafi wal isbati za mu ga cewa shi Allah maɗaukakin sarki ya haɗa tsakanka a cikin abin da ya siffanta kan shi da shi ya haɗa tsakanin annafi annafi korewa wal isbat da tabbatarwa wato can da yace laisa ka mislihi shay'un babu wani abu tamkar Allah kaga ya kore samo wani abu irinsa to shine annafi sannan kuma ya ce wa huwa samiul basir kuma shi mai ji ne mai gani kaga shine al-isbat ya tabbatar da yana da wasu siffofi sanannu sannan kuma a lokaci guda kuma ya kore yiwuwar samuwar wani irinsa to da haka yana nufin duk yadda wani abu ya faɗo maka a zuciyarka na ga wani mai kama da Allah to ba mai kama da Allah kar kuma ka yadda a sale ka kana tunanin wani yayi kama da Allah فلا عدول لأهل السنة والجماعة أما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين yace fala udula li ahli sunnati wal jamaa ahli sunna ba sa karkacewa amma ja'at bihi mursaluna ba sa karkacewa su bar tafarkin abinda annabawa basu zo shi abinda annabawa suka zo da shi a iya nan ainihin wato ahlus sunna suke tsayawa kuma Allah ya ce ulaiikal ladina hadallahu fa hudahu, muqtadi wadannan annabawa Allah ya shirye shi su to ku bi tafarkin su saboda ahlus sunna wal jamaa ba sa tsallaka ko da take daya ba sa tsallaka tafarkin annabawa domin shi wannan tafarkin na annabawa fa innahu siratul mustaqim shine tafarki madaidaici as-sirat shine hanya as-sabil ko at-tariq al-mustaqim tsayayye wanda Allah yake cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani shine wannan tafarki madaidaici shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta a cikin hadisin nan da yace da ya zana musu yace ga hanya madaidaiciya ga kuma wasu ƙananan hanyoyi a gefe na bata to ahlus sunna wal jama'a basa sa karkacewa daga wannan tafarki shine siratul ladina an'ama Allahu alaihim tafarkin waɗanda Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin daga cikin annabawa da siddiqai da shahidai da sauran bayi mana karta Allah ta samu cikin su. waɗannan bayi na Allah Allah ya musu ni'ima ya sa su akan tafarki madaidaici tafarkin da Allah ya ambata a wurare mabambanta a wannan za su raɗi mustaqima fattabi'u la tattabi'u subula fatafarraqa bikum tafarkin da Allah ya ambata sirat alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wanda kullun kake addu'a kana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryatar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka musu ni'ima su ne wa ula'i kama alladina an'ama Allahu alaihim min annabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa sunna ula'i ka rafiqa tafarkin su me tafarkin su shine wannan tafarkin bin alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da takaituwa akan fasarar malaman farko ne tafarki madaidaici ne kuma tafarkin tsira ne tafarkin da Allah ya yarda da shi saboda haka karka yadda a same ka kana wato sauka daga kowannan tafarki kana kana kana hawa wasu tafarki mabambanta wanda ba shi ba malam ya ci gaba da cewa wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa bihi nafsuhu fi suratul ikhlas yana shiga cikin tattaruwa wannan magana Abin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi da shi fi suratul ikhlas da ake ce ma suratul ikhlas ce kulhuwa huwa ko suratul ikhlas guda biyu ce alqur'ani akwai ita wannan ita ce suratul ikhlas akwai kuma sai da ake ce mata suratul ikhlas as-sughra wannan kaman ka ce al-kubra sukan faɗe ta ne ba sa danganta mata kubra din amma akwai ɗaya suratul ikhlas as-sughra ita ce kuliya kuliya yawan kafirun ita ma ana ce mata sautin ikhlas domin dukkanin suna magana ne akan tsantsar tauhidi sai misali yake cewa siffofin Allah waɗanda ya ambata ma wa sababihi nafsahu fi sifatil ikhlas allati ta'dilu furqal qur'an haythu yaqulu qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace yana nan fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas allati wanda ita din ka ajilu ta yi daidai da sulutul qur'ani daya bisa ukun alqur'ani ya zo a cikin hadisin da bukhari rutu daga abu sa'id al-khudri da kuma muslim ya ruwaito riwayoyi guda biyu daya daga abu huraira daya kuma daga abu darda da ma'anan wancan hadisin na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul huwallahu ahad ta'dilu kulfal qur'an suratul qul huwallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa ukun qur'ani a malamai sun maganganu da yawa akan ne ma'anar wannan wannan hadisi wanda har al-imamu as-suyuti ma shi ya tafi akan cewa wannan ma yana cikin mutashabihul qur'an wanda ba dole sai ka ma fahimci ma'anarsa ba saboda yawan maganganun malamai suka yi akai ne ake nufi da cewa qul huwallahu nauyinta ko ladanta ko menene ɗinta yake matsayin da bisa ko alkur'ani maganganu mafiya kusa da abin da malamin suke ambata maganganu ne guda biyu zuwa uku farko cewa tana daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani wajen ladan karantawa idan mutum ya karanta su su kulhuwa za a ba shi lada kamar ya karanta izu ashirin wanda ba kulhuwa a ciki wannan ma'ana malamai suna ganin abu ne mai yiwuwa domin Allah maɗaukakin sarki a cikin hikimarsa da tsarinsa akwai abin da yake yi na fifita wasu abubuwa a kan wasu wallahu ya yakhluqu ma sha’u wa ta ma kana kuma khiyar Allah yana zaɓen yana halitta abin da ya ga dama kuma ya ƙara ma wani abu cikin halitta wani zaɓen. yana yin haka ma wurare kamar yadda ya zaɓen makka da madina da baitul maqdis yace wurare ne masu tsarki yana yin haka ma lokuta kamar ne zaɓi ranar juma'a a cikin mako kamar ne zaɓi ranar arafa a cikin shekara da ranar kaza da ranar kaza yana yin haka ma dararraki kamar yadda zaɓi lattin yana yin haka ga mutane kamar yadda ya zaɓi annabawa da waliyai isu isu annabawa ma kuma yana ƙara tacewa a su ya zaɓi wasu ya fifita su akan wasu tilka rusul fadalla ba da ala ba to Allah yana yin duka wannan kuma Allah yana fifita wasu ayyuka akan wasu ya a cikin hadisin al-Imam Tabarani da isnadi wanda a Sheikhul Albani ya tabbatar da ingancin sa cewa mutum yana iya yin sallah ya tsira da lada ɗaya bisa goma wani biyu bisa goma wani kuma ya tsira da goma bisa goma wato za mu yin sallah a cikin masallacin nan a sahu ɗaya bayan limami ɗaya sallah ɗaya amma ƙarshe wajen ba da lada to kowa ladan shi gwargwadon natsuwarsa da halartowa da zuciyarsa da ikhlasinsa da sauransu kamar da yake zama a yi jarabawa a aji guda ko amma kuma kowa sakamakon shi bambanci saboda a ba wani abu ne na mamaki don an samu wata sura karanta ta ya fi wata sura lada wato bayan kasancewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli harfin asharatu darajat ko yace la aqulu alif lam mim ولكن أقول ألف ashara لام عشرة لام حرف ميم حرف وهكا كما وسكما حرفا أو وجه suna iya ƙarin samun ninkin ninkin lada wani yana cikin al'ada Allah yana ninka lada man ja ga hasan ti falahu ashur amsalia wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninninka lada yadda su to da ba wani abin mamaki ne dan Allah ya ninninka ladan wanda ya karanta qul wallahu akan wanda ya karanta wani sashi amma kuma wannan ba zai nufin ka ce kai bari kullum kai ta karanta ta ita kadai kan kyala sauran qur'ani don ba a samu magabatan suna haka amma yana da kyau ka ba ta muhimmanci ka dinga yawan karanta ta kuma kana yi kana ta dabburin abin da ke cikin ta ta samu wannan darajar ne saboda abin da ke cikin ta ga baki daya tsarkake Allah ne da ambatansa da yaba masa shi kuma Allah madaukakin sarki yana san yabo yana san a zuguguta shi a kuruta shi kamar da yake faɗa cikin hadisin kudisi yake cewa babu wanda ya kai Allah san yabo min ajali zalika madaha nafsa saboda haka ne Allah ya yabi kansa ya faɗi wa kansa yabo da siffofin shi na jinjina wa kansa da bunƙasarsa in ya faɗa abu ya ce sai ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatu tabbata ga Allah wanda yake mafi kyawun masu halitta ni faɗa ya faɗa ya ce na hannu ƙasam na ta hun fil hayatid duniya Musa Allah mu ne muka yi kaza muka yi kaza Allah yana wa kanshi yabo tunda ba wanda kai sanin kansa ko ba wanda zai iya mishi yabo yadda yake so a yabe shi so ka yi ba Allah sai ka ɗauko abin da ya ba wa kanshi ka yaba mai da shi to da ka babu mamaki dan Allah ya bata wannan ladan wannan fasara ta ɗaya na cikin fasarorin masana ta biyu wasu suka ce a ah, abinda ake nufi ta'addil sulsal qur'an min haythul muhtawa na kalli content din abinda take fada suratul ikhlas a kalli alqur'ani za a ga cewa suratul ikhlas samari ne na ɗaya daga cikin manyan abubuwa guda uku da alqur'ani ta tauna a su idan ka kalli qur'ani gaba ɗaya da qur'ani a cikin shi akwai bayani akan Allah da tauhidinsa da matsayinsa a matsayin jigo guda da kuma bayani a kan shari'ar Allah umarni da hari a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza a matsayin jigo na biyu jigo na uku kuma da kuma labaran annabawa da al'ummomin da suka shuɗe da labaran abubuwan da za su zo na tashin alkiyama agwada duka labarai ne sai suka ce an kasa ƙwar'ani gida uku haka batu akan Allah da buwayarsa da yadda yake gudanar da al'amuransa ulwallahu ta ɗauki duka wannan ta yi samarinsa kuma ba wata sura da ta samarin sauran abubuwa batu akan wasan shari'ar Allah umarni da hali da batu akan abin da ya shafi labarai kissoshi na abin da ya wuce da kuma labaran abin da zai zo saboda ita kadai ta ɗauki samari na kwantan ɗin ɗaya bisa ukun alkur'ani suka ce suna ganin wannan shi ne ma'anar sura wallahu ala wasu malamai kuma sun faɗi wasu zantuka daban wanda ba mahallin aita ya ƙwanƙwana su bane tun da ba shi ne asalin karatu almuhim shi malam anan yana gaya mana ne cewa wannan sura tana ɗauke da bayanin abin da ake magana a kai a nan shine bayanin siffofin Allah da sunayensu sunayensa Allah ya ce a cikin suran kul ka ce huwallahu shine ubangiji ahad guda ɗaya Allahu as-samad Allah abin nufi da buƙatu. lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba yi da wani kini ko wani wannan gajeriyar sura mai matuƙar wato ƙarfin ma'ana wajen tabbatar da tsofin Allah ta zo da sunayen Allah guda biyu wanda ba a same su a ko'ina ba sai shi ne al'ahad da asamad al'ahad shi ne wato tilo mufaradi wanda ba yi da wani irin shi kuma asamad shi ne Allah wanda ya kasance kowa yana nufatarsa da bukata saboda shi ne wallahu da ghaniyu wa antumul fukara. kowa yana da bukata zuwa ga Allah ne a samad wato wanda ake ɗaukaka bukatu zuwa gare shi wanda kuma babu mai biyan bukatun sai shi kuma shi bai da wata bukata a wurin wani a as-samad waɗannan sunaye ne cikin sunayen Allah wanda suke kyawawa daga cikin abin da zo na falalar ulhuwallahu ahad bayan wancan hadisin da malam ya ishara zuwa gare shi akwai hadisi ya ila da al-Imam Bukhari ya ruwaito shi mu'allaqan wato ya kawo shi babu isnadi sannan al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi da isnadi cikakke hadisi ne tabbatacce da kuma wasu malamai su ruwaito shi a wanda wani mutum Nabi sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da shi akan wata rundunar ta yaki da aka je aka dawo sai wasu suka kawo ƙarar sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tun da aka je kullum sai ya karanta mana kulhuwa, ya ishe mu da karatun kulhuwa, kowace sallah sai ya karanta ya ba wata waya cewa yakan karanta ta kuma ya karanta wata sura tare da ita almuhimmu dai kawai su dai ya dame su da kulhuwa abin ya ya sha musu kai sau da aka kamar bai dace ba a ce liman ya takaici kawai akan kulhuwa? kullum sai suka kawo ƙara gudun da Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce saluhu lima yuhasibu ala ake. ku tambaye shi ne yasa ya nace game da karatunta da aka tambaye sai ce li annani uhibbuha ina son wannan surar ne surar tana mun daɗi sanin sallallahu alaihi ya ce inna hubbaha adkhalahu aljanna nabi ya ce san da yake yi wa kulhu wallahu shine sanadiyar shiga aljanna saboda haka yana da cikin abin da zai iya ba mutum aljanna shine ya zama yana son lahu a cikin zuciyarsa matsayin ta na ɗaya daga cikin surorin alkur'ani masu gani da tasbihun Allah ko zai ci gaba da karanta ta kullum kamar da wani limamin yake a ce kamar limami ne kama ka matsa wa mutane da kulhuwallahu kullum to wannan ba a samu magabata sun yi aiki da shi a bisa zahirin abin da shi mutum yake wato da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka da sahabbai sun fahimci cewa to bari yanzu a kama karatun kulhuwa a sallah gadangadar da za a su duka haka suke amma ba ruwa haka suke so da ka ra'a za a daga karanta ta wani lokaci lokaci ko ba sai an karanta ta ba amma dai kar ka manta da ita kuma ka kaunace ta a zuciyarka da nufin kana kaunar wata sura ta musamman cikin surar alquran kuma kana ta saboda abin da ke ta na ma'anar ambatan Allah na fatan gani sai ya sake cewa Ah, na to abin da ya kawo mana adan shine batu game da waɗannan sufofi na Allah batu akan ahad da asamad da kuma kaga su yin waɗannan guda biyu ne ne su isbat tabbatar da sifa ne ga Allah ko sai kuma ya ambaci wasu sufofi su kuma da aka yi nafi din su shine lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ko ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga yayin nafi na sufofi guda uku gabaki ɗaya a cikin batattu ma waɗanda suke ‘yan bidi'a ko wanda suke ba ma musulmai ba ba a taɓa samun wata ƙungiya ta ɓata ko take in cewa Allah haifar shi aka babu wani a cikin tarihi amma akwai wanda suke afon Allah a haifar shi a amma akwai wanda suke in Allah ya haihu a ciki akwai kiristoci wanda suke jingina wa Allah ɗa ɗan gidan Maryamu Isa almasihu ibnu maryam suna jingina shi zuwa ga Allah saboda abin da ya faru na mu'jizar da Allah ya nuna a cikin haihuwarsa kamar yadda aka san tarihi sannan akwai kuma su jingina ma Allah wani ɗa daban shine Uzairu suna cewa Uzairu ibn shi Uzairu wani mutum ne da aka yi sabani akan annabi ne ko ba annabi ba amma dai alal aqal ya kasance salihin bawa ne wanda ya haddace at-taura an zahar qalbi wanda kuma ah, in ya tabbata abin da malamai suka faɗa ne mutumin nan da Allah ya bada labari au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha fa qala anna yuhyi Allahu hadhihi ba'da mautiha cikin suratul baqara a zuwa ƙarshen kissa to fa amata Allah mai aka an thumma ba'atha to bayan an tashe shi din sai ya tashi har yanzu yana da waccan haddar da yake da ta taura a lokacin kuma bayan shekara ɗari babu wanda yake da wannan hada kamar shi so da aka je yana karanta ta sai mamaki ya rufe mutane suka ce wannan ba zai yiwu a ce yana da wannan ilimin ba sai Allah daga nan sai suka sai suka ɗauki wannan shine suke cewa wa qalu takhadhar rahman walada akwai kuma as-sabi'a wanda suke danganta wa Allah ƴaƴa mala'iku suke cewa mala'iku yayan Allah ne mata kaga duka waɗannan ɓangarori ne na ɓatattu wanda suka cewa Allah suka jingina musu na ƙasa sau da haka Allah madauki sarki ya kore su daga cikin ni'imarsa da ainihin yardarsa shi ne don haka amma bigiran haɗa biyu tunda aka ambaci bai haifa ba to shi za aka ambaci kuma ba a haife shi ba don maganar ta cika ba wai don akwai wasu ƙa'ifa na ɗan bid'a ko ɓatattu waɗanda suke da da'awar cewa haihuwar Allah akai sannan kuma ya sake cewa walam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da kin mun ji wannan a baya wato babu wani gagarare da zai iya kafaɗa da kafaɗa da Allah wajen yayi halitta ko ya ce abota ta masa ko ya ce da sifofi irin na Allah sai da yake an samu babban takadarin da ya fi kowa takadaranci a duniya shine wani fir'auna ko ya nemi ya gwada irin wannan takaddaranci amma bai kai labari fir'auna ya yi wa Allah galati har ya kai ga cewa ana rabbukumul a'al wai shine ubangiji ubangijin mu maɗaukaki. ya kai ga kira zuwa ga abota mushi yana cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tunziru am ana khairun min hal alladhi huwa mahin wa la yakadu yudin fir'auna da ya dinga wannan galatin har ya kai ga Allah ya ce falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa masalan lil akhir sai da ya fita ta Allah Allah ya mishi azaba ya sa shi a cikin ruwa ya halakar da shi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya nuna wa banu Isra'ila shi kowa ya gan shi al-yawma najika bi badnika litakuna liman khalfaka aya to shine kawai ya taba gwada irin wannan fitsara wadda ba a taɓa ganin irin ta ba shi sa Allah ya yawaita ba da labarin sa a cikin alkurani don ya zama izina da fitsarin da ba su ma kai shi fitsara ba babu wani fitsarin da za a sake irin fir'auna babu shi saboda haka a babu wanda yake duk kafircin mutum zai saka cewa shi sa'an Allah ne sai dai na iya yayi yayi badalarsa yayi kurakuransa ko yayi bid'arsa ko kuma har ya kafirce wa Allah amma dai ya ce shi sa'an Allah ne to fir'auna ne kaɗai ya gwada irin wannan tijara kuma kowa ya san abin da ya faru da shi Allah ya tsare sai malam ya ci gaba da cewa wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin min kitabi kitabi حيث Allahu الله لا إله إلا هو La القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض man zallabi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yushituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hibbuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim kamar yadda aka sani wani ce ayatul kursi kuma kamar yadda ya ambata ita ce a'azamu ayatin fi kitabillah ah, wato aya mafi girma a cikin ayoyin Allah a cikin Qur'ani ga baki ɗaya. kamar yadda a cikin hadisin ubayu dan ka'ab wanda ke cikin sayo musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi, ma a'azamu ayatin fi kitabillah san ubayu babban malami ne cikin sahabbai yana cikin jagororin makaranta alqur'ani mai girma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta karatun alqur'anin sa kuma annabi sallallahu alaihi Wasallam ya taɓa ce mushi Allah ya ce a gaishe ka saboda saboda kulawa shi da alqur'ani da irin shi irin su abu al ash'ari irin su ibnu mas'udin suna cikin wanda suka da alqur'ani tun annabi yana rayu ana cewa su hudu ne ko biyar ibnu mas'udin ubay ibn ka'ab usman ibn affan zaid dan sabit da kuma sayyidina ali ana cewa su ne suka da alqur'ani tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayu dukkanin su manyan makaranta alqur'ani ne a cikin gangaren cikin sahabbai shi wannan ubay dan ka'ab radiyallahu anhu wata na ma'adin sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin karatu sai wata aya ta mushi sammatsi ya kai ya kawo a cikin sallah bai tana ta sai ruku so da ya gama sallah sai ce aina abul aina abu abul mundir sunan shi alkunya shi kenan ina baban mundir yace yace ganna ya rasulullah yace ya kana jin na kakare baka tana mun ba sai yace ya rasulullah ina ni ina tana maka karatu ai tsammani na an soke aya wato kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da cewa wannan shine shine irin irin wato mai tada kamar alƙalin musabaka kenan ko shine mai mai dandan nan wanda ko ko ko iska ya zuba ka tuka dai ba sai ya maka dadda. to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci mishi a ganinka wace sura ce mafi wata aya ce mafi girma a cikin alkur'ani mai girma sai ce innaha ayatul kursi lalle ita ce ayatul kursi sai sallallahu alaihi wasallam ya sa hannun shi ya bugi kirjinka ya ce mishi li ka da ilmu kamar yana ce mishi congratulation my boy irin ka kyautata din irin a ga mutum yayi kokari a yaba mai ce ina fata ilimi ya sauƙaƙa gare ka Allah ya sauƙaƙa maka samun ilimi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba mishi akan yadda ya dace wajen iya gano aya mafi daraja a cikin alkur'ani da girma ita ce ayatul kursi da akwai maganganu da yawa da za su biyo baya game da ita wannan aya amma da ya ambata anan na ganin bari mu battace wani mako ko Allah ya kai mu inda lokacin ma ya riga ya kare sai mu tashi daga wannan gaba ta wa ma wasu biyar su ah? akwai tambaya da wani ya rubuta a ran nan har guda biyu Ah, ina ganin bari mu fara da su kafin mu kai ga waɗannan cewa a ah, wasu na na ta takardar ne ba yau ga cinu wasu mai tambaya tambaya na akwai waɗanda ah, za ka ga in an ce Allah yana sama amma yana tare amma yana tare da bayinsa da iliminsa sai suke sai suke ka raba Allah da iliminsa kenan wai ilimin Allah yana iya rabuwa da wai ilimin Allah yana iya rabuwa da iliminsa to wannan matsala game da kasance Allah yana sama in Allah ya so zamu dokanta a cikin a cikin karatun sai ai bayani akan ta a cikin kuma wannan irin abin da muke faɗa ne ai Allah shi yace yana sama mu ce shi ya faɗa ai saboda wanda zai ce bai yadda ba Allah yake wa gyara kenan mu mun san ce ga inda Allah yake Allah shi ce yana sama to zaka mutum ya amsa kawai shi dayan yayi magana akan a kungiyar at-tabliq wata kungiya ta masu wa'azi ɗan ƙasar indiya ina jin ko indiya da pakistan na suka tambaye ne wai waɗanne irin jama'a ne ake ce ma jama'at tabligh wannan jama'a da ya ta at-tabligh asalin wanda ya kirkiro ta mutumin indiya ne wani mutum mai suna ah, muhammad ilyas kandahalawi bayan rasuwarsa ɗansa mai suna yusuf shi ci gaba da jagoranci da kuma yanzu jam'iyya ce cikin jam'iyyu ta addini cikin ƙungiyoyin addini wadda ta yaɗu sosai a duniya sun fi kama da kawai masu wa'azi wadda suka tsara kansu fiye da wata ƙungiya wadda take tambin sosai Abin da suke yi shine a sukan fita garuruwa su je su samu wuri galibi masallatai ko wani masauki su aje kayan su su tattaro jama'a su su za su muku bayani haka suke ce mushi kamar wani lecture haka za su yi bayanai kuma su gayyaci mutane akan cewa mutane su taya su a shiga garuruwa da unguwanni da ƙauyuka a dinga gaya mutane hadisi ɗaya biyu ko aya ɗaya biyu wannan shine abin da kawai suke sun samu kurakurai da yawa a da'awarsu ga asalin concept din abu ne mai kyau amma sun samu kurakurai da yawa saboda basu gina shi akan ilimi ba basu gina shi akan kyakkyawa aqida ba basu gina shi akan eh, wato al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ba wanda wanda ya kai ga wasu malamai ma suka ce batattu ne gaba daya kaman ah, a tuwaijiri Hamadu tuwaijiri ya da musamman akan al-qawl balik fi hukmi jama'at at-tabligh jiz'i ne haka kankani ya yi manzuru masu nauyi a kansu sosai sannan a kasancewar ƙasar indiya tana cike da mazahib na sufaye wanda suke a munharifun to wannan inhirafin na sufiya ya shiga cikin sosai so da sai suka zarce zuwa ga alƙuburiya wata kaburbura da kuma takadisul shiyukh irin girmamawa take exaggerated suke ma suke ma shuhunansu ba a ganin kuskuren mutum ba a kaza ba a kaza to da sai zama kungiya ce ta sami kurakurai da yawa kuma ta karkace daga baya amma asalin concept din ga an gina shi ne akan abu mai kyau akan kokarin nuna mutane gaskiya kuma a sanda suke da'awoyin su mutane da dama sun bi su kuma sun gyara wasu kwarakwarai da suke an musu wa'azi ko an karanta musu aya ko hadisi wani yana da sauran nagarta a zuciyarsa sai kuma ka gaya ya ya bar wancan barna to amma kuma ba dora shi akan tafarkin ilimi ko tafarkin shari'a ba Allah ya kyauta to waɗannan tambayoyin da aka rubuta sai wani sati gaskiya ba na son da an bani tambaya in karanta ta ni ba malamin islamic studies ne malamin linguistics ko ba haka ba in zai faro wani zance da zai zama ba haka ba isa zan tafi da su na duba hankali sai na bincika sai na zo na faɗa insha Allah a yi hakuri sai wani sati insha Allah